الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daga sharh sunna ya limam albarbahari ta'ala 10 august alkur'anu kalamullah wa tanziluhu wa nuruhu wa laysa makhluqan li anna alkur'ana minallahi wa ma kana min allahi fa laysa bi makhluqin wa hakadha qala malik ibn anas wa ahmad ibn hanbal rahimahumullahu wa man qablahuma min alfuqaha wa man ba'dahuma wal mira'u fihi kufrun الإمام البربهاري والقرآن كلام الله القرآن يجنى تيتشو وتنزيله بلتافنا تيتشيشي da ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na wa nuruhu aske ya ce ci mu yo wala sa makhluqa na majali tuja bi anna alqur'ana min allah ya bana alkur'an da ba su ko bo sai biyo ma kana min bi makhluqin yana gafe bai daga ba su ko na ajin halittu jin haigan kura maimako hmm. wa haka da an ga kala maliku ibn anas an ga alimamu maliku ibn anas ibn wa ahmad ibn hanbal an niga malimamu ahmad ibn hanbal ibn rahimahumullah su ko guya hmm. wa man qablahuma min al-fuqaha to zai jibe kamiya na jimin ya mai fiki ujo nan wa man ba'dahuma da zai dube zuma bane wal mira'u fihi ya mu gimi tuba ma kufrun kafirci Allah kiyaye mu ga wal qur'anu kalamullahi wa tanziluhu wa nuru falaysa laysa makhluqan ko mm. al alqur'anu ya ga yace shi wa bi litafi ya shi no shi ga sa sallam ne bi askiwi ko mm. amma jani to jangole ne ga aqidan ahlus sunnati wal jamaa al alqur'an ya ga yace shi wa in ahadun minal mushrikeena istajaraka fa'ajiru hatta yasma kalam Allah aga de zamine ya mushiki yo ne shi waya tsa be no ga jin ga jin gu tsa e bon bi wo ganyan sai ci amma cin alquran ci bi annabi sallam ibn e tashi in kuntum fi rabi mimma nazalna ala abdina ya ga da ya da shakka ya tiye ne ci biya wajiye yi na ale ga litafin na ci biya annabi sallam ne ga alquran tabarakallazi nazala alfurqana ala abdi liyakuna lil alamin nazira amma ke ji halitta wujan ibu alalawul khalqu wal amr ko ibn mm. al-qur'ani ya gane cewa ce malaka wu daga ba cewa cewa macin bai nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam na gayi ba wuyan goro mata zai ji lebe ci ganna na gayi jami'a na jami'a tu jami'a bunu safuwa ni gangani bai gwalage jami'a jikin mutazila zaidiya shi a numatu zane bata da ya ji abunu safuwan ga goya ce matsala na bu a can gama al'ibadiyya zai shi al'ibadiyya al'ibadiyya mini gurufa wa riji gwafi ko ji gani ako al'ibadiyya mini ya firka ya kawo riji gwafi wadda kwantar ne yi na ammani eh. na country kice ammani to na ne ammani na amani ya shido kun shugo sarari har to na to babu na presently is ibadi akida ibadi ya dabi aga ahmad hamad al-khalili zai hmm. Allah hmm. so wato bata a wunci ya zane da nan wani ya koya na cewar jama'a shi ba jan sai ga alkurani wa jihani tuji ya bane babu ya le gan akida ba ga to ya ce gana ta a'udhu billahi hmm. ko sai hmm. mina ya le gan sifaya sam ubi albasar ya le bi ya wuwe bi ya le bi al ilimi da irade da sauransu ya le ga sifa bata ni tabbatarwa ya ce ko hmm. na ɓata waje faruwa sai baki bo ibu na ale ba wuya ne yusa sallan baki da saba man ga jiki nan ga ya eh, laza amma ga lauza za ya rosu kuma ga ya jiki a ga ya lifso ko sata a ko ga aje a lifta wuce ma no ne za mun ba tu ibu na su ba na ya ci wuce ci da indoro mini a lifta wuce mu ko hmm. umulawo ya yanke mina da bi sallallahu alaihi wasallam ungunyu na umaga ga ya kira takif fomoko ko hmm. na gala sifatin yanzu shi da biyan lito shi ma ma ga kai fi wuda ne ko ga ji tira ku e bayan lafazo gangani da ma'anin ga wale sifa yanzu shi da shi a lito shi laisa ka misli shi hmm. wa sami'u albasir mun ji la'ayan wa yin ahadu min mishi ke na tajaraka fajira ta yasma kalam Allah bi alaizun wa alkalamu mm, jiya ba shi tacin ko mm. irkin da ce ce yuri duna an yi bajilu kalam Allah munafiki shi wa ga Allah ya gani su kwasan wa ta buga dalili daga sunna da jima wuyan al'ummar musulmi shiri alkur'ani ya gani ta ce da ba ta ce ba mu shige ne mun da kun tsaron ne madagan nan kadawa ya buga liyan ba ne zai gishi da jenan a Allah wuce sadani zani ba ai wani alkur'ani ya gani ce shi ko ji gani ko inna ma amru idza shi shay'a kula sai ya fayakunu zabura injila taura alkur'an ta littafi ne so ko ga cin amma taura be zabura be injile wuji kiyo wuje ba alkur'an mu alkur'an ma shari'a littafi wuce fiya alkur'anu ma da wata ya gundoro a ji alkur'ani yan doro ma a ma'ajin doro ba wa har bai wani ji tashin kiyama na ina na nazar na zikira wa ina lahu la hafizun sai shiga cin alkur'ani shan to ya ci mawa wuta amma zane shi ajiye nan ajin sai gan ya ba fana jiun da ba to ya ci a ridina ya bajilu kalam Allah nan a gajin idafa ji idafa ya eh, makhluk yana eh, ji halitta wani mun gajin idafa da ba so yace in wadda mudafu mudafu na hu hmm. man ya ma ja ga al mudafu ila Allah qisman ina ina ji idafa ba so yace ne iri guba A idafatu ma'anin amada ma a ayani ada idafa yin hmm. ma'ana ko hmm. ngo ya ya sifa ila al mawsuf ko ji gane ko hmm. kyaga kalamun lahi hmm. yadun lahi wale hmm. ne idafatu ya sifa fa'ilal mausuf amma da idafatu a idafatu a yan idafatu ya alitan doci ainihin doci kakai gan hazihi na lahi lakum aya rakun ya sako dana wasu aya in ba na rakun na sako jin halittu na dana wasu kiyo wasu aya falamma kama abudullahi ya duka kuna wuce na tsoci na ki wuce feyi tsoci na ko baitullahi ka tasa ko ce ji fi da masallaci wale baitu a ga baitu na wajen sifa lillaya a ga na katu na wajen sifa lillaya wajen gana ko a ga ga abudu na wajen sifa lillaya ne ma'ana ne ya zuwa fatoyin makulokin ila khaliki idafatun yanzu na jin halittu wani ba zai jin halittu ne wani na idafatu ta shirif idafatu ya cinwa kwale ga jami'a da mutazila shi da sauransu a haltu a jiji shi la a shishin ke bala da tsakanin idafatu ma'aniyar da idafatu a yani a malayar rikpe da malaci da konkulu da bai yana konkulu da gangani yi yan na shi benin fi littafin aqida jo na jajan feji rijiyar da ya na ko? Mm. amma gashi shiganci sukun ejins batiyan sifatiyan allahu subhanahu wa ta'ala ragin agan a gaya ci sata lole liliyan ci sata ga ba su kun latin lallai sakamis lihi shai'u in e yadda wani ci na ba nan majigan hal ta'lamu lahu saniya in ba wale zai dan bolani na beto yace nan adiya in wale na ga itan biyu ya ala to yace ali ta to to ci bi ali to ja to yace lele a to yace taiya to yace yaya to yace bata to yace jizalin cha to yace deyina to yace deja landoro mo to yace wule ko ta ebogo nafi sifat oye taatid ena mo mu gege shi na suku a echi labi alita obi oza ce bele ya gan agaghị tuba tinye tsoyeci jin tsoyeci ga abi alita ebe ga alasi fa anya ya a shayara shi masu kun a bi gangan bi yi mamaki yi mamaki nan a yi nan a ke ngole wujji mamaki a tsogan jami'a ya kalamu la a jirgin tsoye cinwa ga guba a da ma'anin wa alfas a da ma'ana shamu da yin lafazi a gan ma'ana yin ma'ana ga ya ganye tsoye cin ko a gan ma'ana ga gamga kiyo ga daga bayan tsoye bu amma a gan ya ganye tsoye cin wunde harfa wunde sautuwa ya sautuwa ibabu mm-hmm. e ibabu e shayar a shi kuma ji gane ko mm. a cikin to laffa ziganci zugun gai daga baza na ji halitta wani bu a cikin to ma ne gami daga ba su yace ka kuna ga ya ganye su yace gambe larabci nan gashi qur'ani wa magu gambe ibraniye gashi taura wa magu gambe siriyaniye gashi linjila wa magu gambe kazan gashi kazan ne fahimta ya sha'ira shi inda mai kuskure fasautu laisa bin mujibin tajsimahu id kanat sifatani tahtalifani ngama la hadisi na ne za sallam ga to yake azumi ga ali taji fali kiyami yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba an ga biya na wokin na ga ga to bana waji kina a wani nole me ji isbatu ya sautu raddan ala ashaira hmm. ale ga ashaira shi e ga na jami'a shi ganin ga jiki mu ga so kasan ya gari na jami'a shi ganin za a so gama ya ce matsalin halkul qur'ani bu amma yayin a put in form na wa da daji ganewa ga wani wa ji ganewa ku wato matsala wuce kwayi na mafici ne zamani fayin sarauyin umarmami bai sarauyi tsakanin alusunnati wani da alubidai shi ko? gama la alima muhammad ibn hanbal sun ga gan alkurani makhluka yan ko hmm. maju ga kandora sun ga alkurani kalamun lahi gairu makhluk e ga na mazanar cajan fiye gan can da bayan tsakani ma muhammad ibn hanbali gangani da kula famu ya bani labat nan da mutazila da jami'a jinan a fiya samun wale ga nalwa yabana alqur'anu kalamullahi ghayr makhluq kaga ga ga ce ce ga yana ga ga ga wato ga lafi qur'an mu ga nan ashi dan malla zai je le ga alqur'anu ji kalamullahi yana aja sai ga alqur'anu mutunci how e za a ji damuwa ka alqur'anu bai ji haila wal iyazu billahi e za a ji damuwa ka alqur'anu bai ji anifasiya ya za a ji damuwa mula alkuranu ka mula su na jenu juju shuwa rajin ga su ga wani jikin ga wani jiman bojin zai ga wani ne jiman bo yanayi lagaje mannin wa ilimi alkuranu wa wa ilimi hadisi wa wa limi fikihu wa kashi wa ji sallah wa ji nafila wa ji ibada wa lokacin kirki wa ji furubatun guri wa kan wani tun dade. kashin wala qur'anu wuzanna wala fiki wuzanna wala hadisu wuzanna wala anna wuzanna ko zanna ngake funo jini ba funo wa bayan ji ke funo ala funo wa bayan ji ke ji kaza jina wa wa kaza ji yana wadda na ga wadda na to zanna ga yi manyan maje da su su ko hmm. amma zanna shishi in mato qur'anu ba kana muke mabaganci na su ku wani shishi kewa bai su ne je ni jumce jin jikana ko wani san ba ko wani jimboci ko wọn ji tsubu ko wọn ji siri ga ga sukun a gaman ji gama nga na nga yi na ka yi gaman e musulunci o mun ji kuyoko ya bugo zamani al hanbali ade ne al-mihnatu nako <coughs> ashin imam ahmad da yakin kagbe wọn bi ci kikin na sun fati ajin shi shi nan mari tawu ne ga wucin ma a kuri jiya tiye ba na ibu na har yayi ma mamur na balla da prisoner har yayi kashi har yayi mutunci kula fa wani bani labbas hadi har yayi su guta na sai baba imam mamur na balla ya ya mafari ya tsu mamun harun da ajin hajjali harun ke da ake tsu motasun harun ke da ajin hajjali harun ke da ake tsu alwa su ku harun ke da ajin hajjali kafin na tun zamani mutawakil na ga mutawakil bai ya imamu amur ibn hanbali ga wato ngole mu na zura ya maji faruwa sarauni tsakanin ahlus sunna da bishir bin giyas al-mirisi ko mm. wato in summary dai mas'ala wuce koyin nan na ungon ya zo ya wuce zuma ba nan ka sashen ya jiya inda shi da zai je kayan ne gani bi a kuwa shahara shi da zai gala mituwa ne a ga hmm, almusakka fi gani da zai shi dai wani ne ya zai dan buwa ilo makanta amma a da exposure ko kuma kuna wa ga cile ni exposure na gaje na suku da ilimi wo de strong karatu lo ba ta exposure we ni zan da ce exposure ne ga wa la ga mu ce bi kyanin inda katoni na ba jarida shi an nijin iran an nijin saudi ba an nijin misra ba an nijin ba kaza ba an nijin ba kaza ba an nijin nigeria da yanin bu ko ji gane ko an nijin zaune an hankali a mace ya zaɗa wani ma bai shiga cikin zaune shan kuma ni mutum ma aje min wani yadda sakafatu zane laza dan na wani ilimi wa laza ko hmm. ta a gan shi lafun ji lafun siyasa na i'in matsala na shi can lebaji na shi ne wuya babu gaskiya cewa ko hatta yasma'a kalam Allah saga wa gare su yace kazalikum qala Allah min qabla a ci hasa ko gane qala Allah sa ko gan waye sa ko waye su ba tun al kalam bi al qawli ji ba no ji ga tanzilu ne ma'ana al qur'an a tun ci bi annabi sallallahu alaihi wasallam bi wasita jibrilu to ko Allah tun ga nazala bi ruhu lamin malaika ne ruhu lamin daga cikin alqur'ani jin ala ka bi mawani mawla sa sallam li takuna min almunziri ibo lofa da min zaja jin gargadin bi lisanin arabiyyin mubin da la larabci na cici gbangbanin wale na cici kiliyari to su masu kun zanen ci aga shiga alkurani makluk a macin tishan magaye kurani jiga su kwa amma a ji ce ce ga wani ga gango ne ga daidai ne wa nuruhu ma'ana alqur'anu eh juye ga alqur'anu asturu ko hmm. walakin na nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina ya alqur'anu la fi aski ne ye lawuza ne ga bayi na ba min ya wuji jorin amma ya alqur'anu ga ruh ko hmm. aw hayna aw hayna ilayka ruhan min amrina yuji wa yawayan ruhi ina yan lamar yabo yibo ebona rai ruhu ya gbanwe la yangba rayo kemi na na kan tse di rai gangan bi a ruhu na ya gbọn tse di rai bi gangan bi mari fotu so yin gbọn ga shishi mun kpe tse ciya mun kpe anabi muhammadu ya wale mun da takowa layi dabwa mun da ilimin nasuwa da sauransu mun da khashiyatu bi alkhawfu jiya ma da abin yin bazan na jike in bazan na su ya bane wa lokacin da gwawa umma ke lokacin girkewa ko wale gan ranye ba su kun ga laba obi a hun ga laza fato yace ce, ga shi wa biya hun alquran ma da sunna ji saram li anna alquran min allah wa ma kana min allah fa laysa bi makhluqin ga alquran ibn e daga ba su yace bu fe biyo na fe daga ba su yace na jani tujan Allah subhanahu wataala dai sun na juma da sifa ji amma jali ta Allah ga ya tune jali ta zan na mun na jali ta ya bago asma'u jin cece sun na juma cece da sifati jin cece mun ji alitta cece ya ban da ba bu ko hmm, hmm. ndo ga ene mo ji lu fina unji ngo pe ogan ene be daga e aga ge ene ade dambo ne sifatu min sifati lahi ne unja hmm. ali ta to chu ya ko ji ana ko e mo dabo ne makhluk min ya ali ta je to chu na un ce makhluk wushi sama kin ko hmm. naqatullahi da sauransu ngol yadda shi makhluqat hmm. ko amma yadullahi kalamullahi kalimatullahi dai ne biya ci ganin ngol inda shi sifatiyin ce ci to sifatiyin ce ci ji aji halitta ya ce ta ko ji gane ne wanda nan ko ji gane wa kaza na alkur'ani sifa ya ce shi da wasu ibo alkur'ani ga ce ci fa ajiru hatta yasma'a kalam Allah a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa ngoni kalimati llahi ya ga yace ki wa a magana ga makhluk ga kalimati llahi ya shara ne yusti ya ga ne yusti ya ga jibil makhluk hmm. la ya shirka ban malaja ga man kala inna Allah fa kauli faqad istahalla ibadatal awsani yani ga so ko ga jali ta gojo gunjo ne sawan chunga ibada ya ti laji jiki a jalali Allah kiyaye abu da gowa ko gowa kaza kala maliku ani ga imam malik ibn anas wa ahmad ibn hanbal ke imam ahmad ibn hanbal rahimahullah wale na gaya ga yamman kwajo imamu malafi imamu ya darul hijira imamu ahmad ibn hanbal na ji azaba ci mai baba ci ma kuri je ce matsala na wani imamu yan ahlus wa jamaa wa man ma min al fuqaha wa man ba'dahu ma inda zai ga bi kamiya ne inda zai ga bi zuma abu ne imana imamu malik ta imamu ahmad ibn hanbal ji azaba ga ganna zai ka kami amini ya sabi yau na gaga irin ne mun ta tabi'u na shi ta tabi'u tabi'i na shi ba ta gaga alkuran wajen halitta ya tsoca da shi ne ba na gaji jihar bunu tsofano jihar da bunu jira mai bishi bin yasimin rifi ko alkarabi fi da sauransu allah kiyaye mu hmm. wal mira'u fi kufrun ya zamu u dangane na kafirci ma'ana almirawo ya tiya alkur'anu ba jihar halitta ka jihar halitta ko hmm. wani la shakka da ya gbaza hangi jo da a za mu ce ga matsala na ilafi yiwu wale ma kullu khilafin ja a mutabaran illa khilafun la wa hazu minan nazari mun yi khilafu kwatan meji ke meji yi tibarwa khilafu ne ji tibaru ne khilafu nan aya da mu hadisi da mu ka fasaru daga fayin waje yi timaluyin waje yi gannawa shelle ba wancin masu kuma ke canin wajibo wani ko ba su yato eh khilafu da bukatun zamani sabi je ce gannan amma mayan musulmi ba ta yi cinye gani ga ba ba zanu ci dula gannan ci ya da gina gaskun ga masala na ilafi ne kaga ga ilafo to da mun ki gaskiya fahimta na za ta fi shefaru da lillahi wa rasulu da ke ma je gaga ga yace ga ga ne lafi yo ye ma ga ye ya se ga ya ma ga no chuga ga opposite no ga ye lafi ya ga no ra zin hm hmm? hmm. kila za ne ga ga di oda party ne ya je fe ga kiyo ngai za di do hm shin de ne masala shi dago ijma o ja sun da tun aji fo beje ijma o ya le sun ja alquran kalamu la ghair makhluq lo ijma o salaf fi liti kadiya al-kirmani wallahi ka yin ijma o ga nabi wani kaninga bai ga ila fi dogba ni wani wuto ta leba wuce agi hmm. ko hmm. misali gbani ijima wudin butun aji fo bai je gan musulmi a shishin lokaci ni ji mi gogun gan hmm. na da kyan ba waga shi gano ci bai ga gaskiya ila fi dabo wata tsa ila fi wuce yau wace aliyar ba wace da ajiyar muwafaka gangan ga shirin shi ya ta bugu a ah, ji ce ba rube lafi ne wai kilem ba da ana ko laji ganewa hmm. a zugin zagi tuba ga manyan musulmi tun zamanin fayin hari lami na zaɓe tubu hmm. zai shi leba na yi zaguba ibnu jauzi gangani be imamul gazali zaguba ba ma ibnu muflih al'ada bu shari'a wa radijin ya ga yana ganin luwa wale ku a lagan daga wani kiya waje ila fa ya bolin ga dalili dan kuyo ku bani so a ci ga masala da basaro ila a gashi shi a da fa da bombe mala alkadir da shi shi kun wazi ba na alkadir ga adal ga mai wundo shi da shi wuce magana a da ruji wazi e bugon bayin wundo shi da shawazi ji ile ji wa su baru kuma ci fece an ga salamu alaikum da gaji mai sunna jihadi can ne ba zaini ga soko da sunna ni zaini mai ga soko da sunna kaman baki daidai ka yi guba ban halo mai sunna da can ba ba mai sunna bayanin ga kamu biyu la suna wa suna faru biya da na gaga ga soko da sunna ni na ya ga wanci nu ganyu da ana na wuto ganyu ga tiya daga dufu ba wuta manyan sunna jibo shige kenan gwantani gwantani boye ele gangan nan wani ka sai ci mada jewu wale dolalu ya ngala is bad wale de do preach ko su za o gabi a su o ci maji gyaro maji bayani ya zaja wallahi akwai ka ya bonne zando ga mi kai da de wuncin ce ke yu ga ya na su ku wa dilefi ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها أبو إذن والمراء فيه كفركم تا قول ngaf nga da idan wani azan shi ga masala ne lafiyu ko in an ga maga da yake lafiya lamtu ne dalili mata badan Allah bi khilafin nafi unji ba da yana sako a gato sai lamitu lafu za an yi na ko ya ga za na yana sako wa kiyo dalili question yana ga da cin le ba ila wili da su yana ga da dalil na ga daidai yana ma ga da dalil ba na ga ba tilo to koi ya ya ga ila mi tura yi zan yi be ga zan yi be ila fa tu zan yi ya so je fahimta na za tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul ga da cin le ba tiyan da ce je ba yuje ba da su so ko gani ba tuci wuri wa maktalaftum fi min shay'in fa hukmuhu ila Allah yana ga da cin le bai ci ba na hukunci wadatu biyo so ko zalikumullahu rabbi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib

zane na waje buta ni ji sokwa na waje buta ne tuye gu hmm. amma zane ji buta sokwa na ngai zane ga mi tuye na ga dalili ga da tabbatarwa ci daga alqur'ano bi sunne no ko ji gane ko hmm. al-imam abu yusuf al-imam abu yusuf da muhammad ibn hasan more than one over three maza bai abu nifa ali abu hanifa ba wancu ya ji makanta abu hanifa jima'a wancu mai jiya daidai kashin ala shi dambo usaimin wani ibi usaimiya ba ko ji gane ku kali tasirin alkawai eh, da wani usulun jami'ar furuku wata kasimin badi'atin nafi'a matsala ya fi kali tafi na shekhu usaimin wale to man na ya sa adina bani وقالوا لي تعرفين قال إيجاز في مختلف في الألباني وابن عثيمين وابن باز كويس يعني أخو ابن باز وعثيمين كاتون عثيمين مالي ابن باز با مسألة عن وتجو ابن قيم وفيد الشرعية لتعرفين يقان mfe kali ta fi mazalijin saliki nan wale shekul islam alharwe bai gan wace yau ga shekul islam alharwe habibun ilaina ga alharwe zuyo na yi wani walhaku a habu ilaina minu amma yi wa gaskiya zu ko ji gane aku ebo go un dan doka musun ce daga nan manyan wa gadan na wani wani hmm. Hmm? yanzu wani ga ganin hmm. amince tuwa wa shishi zai ni a muji hankali a daily contribute ya karatu wace jihani nan a gaza shi su kashin zanen wa kuranu daga yi zanne wala gwegi zanen daga gwegi bai nilo ya shiga gube wuwayo zanen daga yi shi ba wala ba kazan wuwayo zanen yi zaga fi wuwayo zanen sumuni ni wuwayo zanen kazan wuwayo ba ka safu ne ga contribute wace wace to kuranu wala. Kun ya mu hmm. Na go zanen wa kawai zane wa alori zane ne wa alori na odefe ja alori bi da na sukun wuzuri de be de wo baba wo caa transfer shi mina na wo shi mina shi mina alori wo caa caa bi dɔwɔ mɔndo caa caa yi wo wa be shi mina na mina bo ogun yi yɔ mɔndo tsi no o ja caa o ja sigi eti kato ko o de abe le wofe wa wofe jan arba wani adi sube zane anabi wo mbe tila kami annabi wa ziya annabi wa nawul wadu bukwan annabi wa buktu mo mo cha buktu be zane na sokun da wancan so be duda ku fajiri ni ki an mbe dan bwa buktu mun ci be su zaji be man doci at the end da ko ka ka tu jigun a shi be ne ku ji zeni nga produce ye ne be ni bwa aga hmm? ga wala mi o ti o tu zeni zemi ni man na jo be ni wala mi o to to waga ga yendo ne zane ga ga na ga mi tu zanna ga mutunci ba ga yanzu wani zanni gajiya na ga mitu zanna ga wawon ji mutunci kai ina mai wanga nan ya ji na dan guru zan da cewa to qur'ani ji na sufi daga ta ba ba zaba ma da sufi ba ta ne biyo masu ku zan da na ji na sufi ke wu mu aya ga ji makanti lami tutu yan dole na manga ganin wa je to sunna ni su shiga wa goyo goyo ni ebogo you need to be careful al imamu imamu shaukani zaidiya imamu shaukani ne wani kafin zaidiya shi magufe din ci be shi baje sunna mun ga gan zando ne ga yi manyan wuni mun ji dalilin wuni a cikin wani ga mu ce tu mun a ji sunna sa Rashin. Alamiru sana'ani, dissenting, zaidiya wato ilé wacce bejin sunna. Muku bi liliwadi zaidi wido shi wo feji lo. wace bejin kiyo. Mutu bejin sunna. Nga aga ga to shikenan da na ga wo katun. Ami ce to ma ba mu. Mun ji no le muku bi ji katun majinan da man wacce su diyo su magwai. amma ta bala yi wani su kun mai shi a jufe ji kafin mai yi mambo a ga mi tu manzu ga mi tu ngani yi mai shi a jotu la mi tu wọn ji kafin so mai su di a shi sa ne mai wa ga mi ganya ba wani ko ga shi shi wa ga wallahi ta lai mi trust ba mi ne duwa nga gani ga mi a ga shi shi ga trust mi a ci nga gan ogan ci gugun pelita shi kazo da ciwo da ni a ci bitin ma yayan ma batan ko ji gane ko wa gaskiya zaula mutu hmm? man ga ci bici su ku fami mai amma ga lamitu mai ce ki bomo da ce bici ci mu wato man ma ga ci shiga yin doro na ga ganto na wato biyo wa ci bici ne yi maka no lamitu ke lamitu tuwo mu ngole ga jin hacin ga wa maslaku ya lugi daiji na lamitu na mu al’imamu barbari ga wani imanu bin ruye ci yau malkiyama a imanu ji mai yale ya ce ci fuhar kiyami ya raunar Allah an zawa jala biya a yini ru'u sihin a yale ce mumini ji a yale ce ci ya biya a yana ku a yabo ci hati abu ko wawwa ya hasi ruhu ce ci ma ji a isabi bi la hajidin wala tarjuma ba na ma gasanau jiki a yansu dole bila hajibin ya kama dan boya a tsakanin musulmi da tsaye ya ce ciya hmm. wala tarjuma da na maji ko na ma dabba eh hmm? interpreta sharai gannin mini mas'ala kina da muhimmanci ganin da da muhimmanci na wala wani tabbatar mulai maji min jali ce ce ya fa alkiyami bi yayi ke mina ale sai ya she badrina ko ke mina ale gidiyan wati ya wangi girgijima muka wuya nan can mun bi da hadisi na ta zo mai mutawatiru na wani ko ibn qayyim mun kali ta fi hadi larwa ila biladi lafra la hadisi be sarawi da ba su aga jone ga lagma wani ne bata ga gwa hadisi be ce mu bi jale sai ce fa ya mi wani al imam ni kali ta fi ga kitabur ru'ya yace masalai yale sai ce al imam al ajuri in ka littafi ga kitabun nazari la wajin lalkari ya ce kibo ya ce yanayin ceco wa khalafa fi zalika alud dalal wani yadda ya ji malle ba ti ga nan su fara da shagi nan ke mutar zashi nan an da zai shiga da mutuwa nan na shiga mumin shi a littafi ya yi allah subhanahu wa ta'ala ga lillazi da hasu lulusuna wa ziyada zai ji bolo-bolo nan a ji aljanna ma dabibi bibe ba abu nan ga mumin shi a ce ya ko lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid ejima da na ja de ne ga bana ma dibi bibe daga ba to yace al mazid ba ba ga mu mun ja le fiska yin so yace yo wujuhu yawma idhin nadira fiska ja sai ya na fa'al qiyami la rabbiha nadira ko a feci sai ci ali ko تعرف في وجه نظرة النعيم وعليه في jo. yan aske yin mawo la rabbi ha na zira kiyo mumini a fili sai shayi a fe woma amma ya gimi na shi kafiri an rabbi yau ma izin zama hajjobun lalle ya gimi na shi ya fo ya kan damu ale sai shaya a sabana ko be ya can ga Allah ga mu'min ya kafiri ga shiri ni dauna mm. wal iyazu billah amma shubana mutazila shi lagwa sun a cikin shi a da tsoye ciya nan a ga sako a ganin musa ga nan tarani mm. ko mm. ka kuna sako wala ma a musa limi qat na ka kuna nan musa limi qat ya tsoye ciwa ma rabbu ce ci ga gabi nan qala nan musa ga rabbi ya wace ci zuru anzuru ilayka tsoye ci lugwa miliyoyi e. qala nga lan tarani wa lam ya walakin yanzur ila al-jabal amma da ci melo bayan fati ko mm. fa in taqarra makana fati na gadda da nan da na fa sawfa tarani wa lam yi a dan ne dalili ne lauga mu'min ja le sai ci yana mm. e ne dalili ne lauga ijo mu'min ja le sai ci yana ko nga mala tu yi ga ne musa lan tara ni ma na yijo ebore nafiye nafiye na bibe hmm. hmm. hmm. len yi na wani lawaye tiya abadan ya nga mala ko skuli wuyo na aja ga na nawa ga len nafi li tabidi ya ta ga mai na wuce ga len de li nafi amma wani li tabidi za na ji chagajin tobe kagwe tiyan len yi nafi li tabidi na zama shari'i wọ́n ti gane ako mm. ya bugo lan ne na fi amma wani lita bi da ga mala ibn maliki wani ga littafin alkafiyato mu ci ga wa man ra'a nafiya bi lan mu abada littafin alkafiyato alkafiyatu shafiya da bane ibn maliki kai ce nawo na nan yamma ibn maliki kai ka littafin alfiyatu ibn maliki ya ce nawo nan ya bugo alkafiyatu shafiya wani jikiya mm. wani alfiya mm. so ibn maliki gan wa man ra an nafiya bi lan mu'abbada zane ga ile ga wajin nafi bi lan yi ko nafi yan lan mu har abada wa la wana fa qawlu rudud e ga ne ga wanci ga ga gane ga ji wu reject wa si siwawu na majin na sa'ala fa du da ga wala kwasu bu ko lan ji nafi li tabida me na wa ga wa ga wa gane wa nya ko dalili mai lauti ga wucin wani yahudi shi sai ce aka fata manda wal mota in kuntum sadiki ko nga ya ga ya gbayi ga yi ga na sakwai wani ko ya gbayi maga alwa aljanna ta e ba ga ele tu nga ya za gaskiya ya yi wani nga ya ga su ba ni alwa aljanna lozu ne ce da ya kuma ba sakwai daga ne su ga ya gbayi ga alwa aljanna wani su ga wallan ya tamanna wani wa ba da a kara ba ga alatuwa amma ne fi alkiyar bai dabe na suku afe bakan ala tsebo ala fabi azabe wa kalu ya malik lekto ala ina rabu kaga yawo maliku ga wasu kula yiwu ne le ko a awa ga ala awaga ala tuba bunno alalima sai ci haka da adiga wallan ya tamannan na wa shallan wuce wuce na fili tabida e, mutazila ibe suku a gamin dalilin ne lawo ga mumini ja ale to ya ci yana ba su kowa la to diriku la busar wa yudriku ala absar E, e ya dambu na dan su ya ci kanji wana ko sai ya ci masu ku wa indoro da kanji wale motar la shiga aya ne lauga mun guja a lito ya ci ya mura su ne maga na nafi na nafi ya yi kwa ga wuje nafi ya ruwa tuwa ko hmm. la tudriku ngole ne nafi lidira ki wuje nafi ya ruya ya

halittu babu na ce ga kiyo inna la kuna yana yana yi bai na la kuna na firawo ne ga jama'a ga ga amma dana ga amma gube ne wani rai anan musa kalla a inna ma iya rabbi lalle kuma ya famba gani bai ne sai adini wa wume ba no ile mun diga inna la ga inna la muriuna ele ya a to ga ile ya manan ga na ne ga hmm. ga to amma wa ga ga da kangi so alidraku ya alihatutu hmm. so aya no to ibn qayyim lahun so juja hadi la ruwayo gan wen lawo gan mumini le so ci ya de aji drakwa a hmm. ah, mu ce sha ah, ah, ga wa kalamullah e gan su ci won gbo gangani bi dojiya wen jo ile fasara amma ga nan gagwa sun aya no cin ci ga no ci ci nan go le ne kun le ja bi nan fa amma na fi qulubihim zaygun فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء لم تاويله الله بيبا ما كو ما تشابه منه لا ما تشابه منه da bai shigowa shi nan amma da ibtiga alfitnati ya bude waya fitna ibtiga ta wuli amma alaga amma zai ji zai ka alkur'anu bai noge gila ajiye ɗaya logun gani gado shiya a ga aja ga kullun min indi rabbina arrasu kuna filil mi kira ba ta da ba to yati bu fiyo yo wa qur'anu jo fasara wa be gado shiya wa kuma gani gado shiya afala ya tadabbaruna alqur'ana adi tadabbur ya alqur'ana walau kana min indi ghairi llahi na da ba za ga ci bu fiyo ba ji sai ta da wajadu fi ikhtilafan kasira alicin da bai da bu sarawi hmm. ya bugo aya ndo ciga da bu na ashe iskalu ya wuce kun su zo ne ko mm. wale da ega da alkura na ɗuye nan ega ma da sunna na jiki nan na ɗuye nan ko ega mm, da mini ega yin sahabe shi na ja ɗuye nan ta buga alkur'ani wa da gota mgbe ya gungo gangani da doshiya wadda gazo cin yan doce ya gungo an kalli wa sabon wani gungodon don hmm. kashin hmm. na wagawa man na je da su ya ce ma dai ilimi nan nguwa ya wani nga malayib ne ku zaima nga hadisa nabi nga aluraiji e, ya manya hadisu jayar ba ga hadisu na manya hadisu ya ku zane ya gumbo doshi ibn kuzaima ci ganza na ga ne ga hadisi guba dambo mai gungwa gangani da doshi nan wulawun wube wai ibn kiyo yi ga tun wai wuce karancin fahimta yin wai ngamala ibn kudai ba shi littafin muktalif a cin zai je jindawa ga da a madaji adalla karatu ya kawai da ya istilal da ya ji kafa hujja jina ko mm. a yi lagaji hujja mai da fahimta wanya a yi tabbatarwa na zan doro jiya yi da wuce tabbatarwa mini man kwade ya gugali anan wuce yan doci maware jahilici da ya zo kule mu gan waje kiyan gan waje ilimi wato ka lamarin wuce kwaje nan na dai bukata yin karatu jina wanda bukata yin ya zuru fi bai wanda bukatun yanzu zula bi ciwi ki ganin bi kafi ya bana kita ga ya asali dole halal kicha de zawan ja kulle vuye ya zubu shi ga gan wuce daga mu'mini ya leto ce fa alkiyami ya mu'mini ya leto ce fa alkiyami na makafi ga aliyan wato wal iman bi ru'yati yawm al qiyamah ga yele ya ce ce fa alkiyami kilu cha yawm al qiyamati tuyo e bona ijo an do leto ce ya Hmm. annabi ga yara ahadu rabba wa hatta ya mutu zando da mine bo na le tsoye ci akmusa zando da mine bo na le tsoye ci na suga jike suga su suga jike suga jan bejo so odo ade tele bangba ni sa le e e e ya ngo le ko ko gan le bo gọ́rọ̀ ọ̀nà ko bí àrínú rúúsí kì mú ọ̀lẹ́ bànújẹ́ bí àrínú rúúsí iná kó ẹbọ òun lákìkí abúlú dán táwé ìdìnnà lánàá ó ti yẹ jiná nga eye ilé ó ti lè gẹ̀dá oúnjẹ kan mú mi àlétò ètì lébi àlétò ètì yá ìfọ́ àlìkí abẹ́ni ẹjú nífi ni mú mi àlétò ètì lébi àfẹ́ pa ẹ̀ tó ètì ha ha mana tso ya caja ya sabi mm. e ya mm. a ya alikiyami ko ya ce ya tuna shaga lonan a na maji gwaganin wa danwa na na di interpretation daga jimin nolo jimin nana wa danwa dole ne a tarjuma ne nan ga yanzu lagun la daga larabci lo turanci mm. ko daga turanci lo larabci ko daga jimin nolo jimin nan ya a tarjuma ne ki fali ki amta ki ga ga ga ta shi na ji gwaganin shi nan kuma dan bai ga al’iman iman bil mizan la ku ci zaka tun yin insha Allah wa iman bil mizan yawm al-qiyamah ne da iman bi sun fa alkiyami qiyami yuzanu fi al-khair wa shar yatu kirki ya tuje da da gudan su lahu fatari ko lahu lisan sun ma wunde munde guba ko na wunde munde scale munde gwa guba kuma hmm. dai lisan wunde gintara a ga mini misalin a kai da shi zai maji wani bai ciwon na ga adin tushi yau wuce shi ciwon faliki ya nan ce ce wani wasu ne yau mai zin haka in ga ciwon faliki ya ni gaskiya fa masa kulat mawazinu fa'ula ika humul muflihun sanan ciwon ga lukmina sanan ga yi zai ji a dai rabonin wa man zai nuhu sanan ma ciwon lukmina fa ulaika allazina kafiru an fusa a kai da shahadin asara ya ci tacen bi ma kanu bi ayati na yazlimun na afe bi ayan ya fi ji zalunci na sai ci hasiru an fusa fi jahannama halidu ko zan jajin asara ya ci tacen a mayi gbigbe na da na jahannama wani ni e zanu wa adon tun ya kibo adon tun wa ni ya tun wuri tun ya tun da ya za zane hmm. ya tunguru ga lukmi nan ga wale zane na jira buwa da wani zane mai ya tunguru ko lukmi ya tun da juci a lukmi ga tunguru nan ga wale zane lajin halaka hmm. bi an da na halaki ya fa ma man sa kula ci mawa zai lu fa huwa fi ishatin hmm. radiya zane tunu in ga lukmi ya tunguru sha dokun wangi na zane adin rayuwa na so ya e cajin da bai nan wa amma man khaffat mawazinuhu amma zane tunu un lukmi ya fa ummuhu hawuya da ke ba za wuce hawuya wa ma adaraka ma hiya ya yawa labari ne ga hawuya na narun hamiya ko ɗanu yau na jiki nan na tasarar wuce fonin sai ce goyi ta na da mini adalci yanzu ya ce ẹtun gúrú bí ẹtun lè dé zagu látàtù wọn sọ àlẹ wọn lè mí zánu yóò rẹ kó tún yóò na jẹ kẹfàtà nínú Mm. ko unde unde ko guba. kuma de lisan nde gintara nwale ina le mutazila ji ba mm. mutazila shi ajin a gami zanen da mafi alikiya ne bana a ta kudi da jihar shi nwale gani ako alalima na yi sa sun kalimata ne خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بأمر سبحان الله العظيم كلمة قبع دمو شيء شيء وو تا يبقى نمو نقوى تا Wale, sai cewa kalima guba wancin, umar fangin taron, umar ya gula ta tuwa fa'ar kiyami, don ga su ba Allah, bai ambiya su ba Allah ya lafi mu. abdullahi bin masud don na kan sabi kicho o fe gun ci gun at sahabi ti le bi ti gan na juye àti fe dikiyo àti fe matan ti anabi sa sallam gan in anabi sa sallam to bi ti ibn masud na fa lahuma aqal fil mizan min jabal uhud in lutni gan tu won fa alkiyami ga fatiyan uhud zakallahu khairan kin na dana a sha tun wadan bu na la ta fa alkiyami na zanuwa ci ma ya bo zabe de nu ina ugbori agbula be fuari ki ana ga to ba la na ha bo wa lo ku gwa pa ma ya to yuzanu fil ngoli hadisi be tsara ce gan fil khair wa shar be be de agula ta tu law kifatan wa law lisan ngoli kifatan ngoli hadisi be tubo ko ga kifanin aga tunguru ki fa ba shi kuma ga kibo da tun da shi la ta bu hadisin albita kadabu hadisin albita ka hadisin ga na a ga tun da biyu shi shi wa ga shi sun ka ta ga shi ba wa sai liyo su ga ga jalaka a ci ga nan lata an ga liyo su ci ga waje tun kirkin da shi da wa ta labita ka tin ka din da shi bita ka wucin yana ne ne ni la ilaha illallah a ci ga bita ka lata ya gwani skelo a ci ga din da ne ba ta lata skelo be mi ta ka neti ga tuli din ba ta fata to zanu su da aljanni ngo ji yana ko mm. ngo li ene ba bi ta ka ni ga shahadatu an la ilaha illa shahadatu anna muhammadan rasulullahi yau ba no ji wala uli sanu na ngo li aje ni ga lisanul mizan na jin ta nan ki eh yatsuwa agajin hafe ga kalbul mizan

Ati go mm. kan lo ti mai lato nan ba no ci ka ba wo yan lo ti na bo na ni fe dikina mm. wa fe jin ni na mm. so ko ga la ja bo no sukun wa le ba nu ga pon lo na wa le gan yan na ba bo ga ji o nga pon o ta gbe e no lu ni gan na ka wa di fe fitin yi to e te tenji wuci ne jin ani da no fun ga ge je li lisanul mizanu jin tarayin eh, suwon ko ji gane wu wale lisan min zani ma'rufu inda nasu sammu da qalbi lisan allazi yamilu yumnatan wa yusratan idza tasawata al-kaffatan wale in ga yiri ni hmm. wata ta ta cin hmm. wale in ga fanda babu dai wade abele wa jani in ga fanda in ya bawo galibi ga wade abele wa jike wa jani wa jike ga likalmi lisan min zani idza raja'at kaffatu mal al-qalb ko ka kuna na ga lubi ganna na wade abele wa fan kakuna mun ga yiri na kuma da abilin wasu ke mata tatatun so ga kacin ya abun na wallahu alam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk